domin ci gaba da lalubo hanyar da aka bi domin ganin an samar da zaman lafiya a jihohin arewacin najeriya da ke fama da matsalar tsaro an yi taron karawa juna sani na musamman da wasu shugabannin jihohin nan da ke fama da masu kai har-hare taron wanda aka yi a nan birnin eko jami'ar colorado ce ta ƙasar amurka da haɗin gwiwar mujallar lead da ke nan najeriya ta shirya kuma taron ya yi musayar ra'ayi ne da wasu shugabannin waɗannan jihohin kuma wasu manya-manyan batutuwan da aka baiwa muhimmanci su ne shin da farko wai menene makasudin abin da ke haifar da rashin tsaro a waɗannan sashen na najeriya da ma ƙasa baki ɗaya har ma da wasu ƙasashen afirka da yake jawabinsa wajen taron farfesa adeyemi na hukumar kula da tantance ilimi na jami'o'in afirka ya ce cin hanci da rashawa da aikata ayyukan ta'addanci su ne ginshikin matsalar tsaro da koma baya ga nahiyar afirka ya ce muddin kasashen afirka ba sun kawo ƙarshen waɗannan abubuwa biyu ba ne to waɗannan matsalolin da ke addaban kasashen afirka ba za su kau ba ya ce cin hanci da rashawa shine babban abin da ke haifar da sauran duk wata matsala da ke addabar wata ƙasa a afirka ya ce tattalin arzikin al'umma na bunƙasa ne idan ana gudanar da ayyuka bisa tsarin dokar da wannan al'umma ta tsarawa kanta kuma da zarar ta sa to ba shakka za ta samu matsala farfesa addemi ya ce wannan ya sa najeriya da ma duk wata ƙasar afirka da ta miƙe tsaye wajen daidaita al'umuranta ta hanyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta sa'ilin nan ayyukan ta'addanci su kau sai dai farfesa bai kammala jawabinsa ba sai da ciki kasashen afirka masu fama da matsanancin ta'addanci ciki ko da najeriya ce akwai bukatar samar wa matasa aikin yi idan ba haka ba ko ta'addanci da taɓarɓarewar arziki sun dinga zama tare da su kenan wannan ya sa na tambayi suleiman ado kwaki wanda aka fi sani da suna castro ɗaya daga cikin mahalarta taron daga jihar yobe kowane shawara zai baiwa su idan ya koma musamman ma game da samar da aikin yi a matsayina na wanda ya san gwamnatin yobe daidai gwargwado ya kuma fito ya san gwamnatin pdp daidai gwargwado zan gaya wa gwamnan yobe cewar ya kamata ya yi kokari a takaici a cikin yobe state din nan a yi kiretin gurare waɗanda za a ɗauki mutane aiki kuma wadda gwamnatin yobe ɗin za ta ci gajiyar aikin nasu domin za ta yi abubuwan da za a iya sayarwa ya kawo ya yi wa generating gwamnatin yobe kuɗi yanzu zancen da nake maka kamfani nawa ne a yobe babu guda ɗaya da yake amfani kamfanin fulawa a Potiskum an rufe shi kamfanin leda an rufe shi kamfanin taki an rufe shi duka batin ba a yin komai shin kai a matsayinka na dan jarida baka ganin cewar inda ba a aikin nan ba a ba a mutanen nan salari in ba a ba a mutanen nan salari ba dole wanda bai samu gurin shiga ba menene zai zama abin da zai zama shine zai zama dan ta'adda shi kwaliyu Usman Jajiri wanda ya wakilci gwamnan jihar Adamawa ce masa ko akwai wani tsari ko shiri da shi mu karkashin gwamnan ke yi game da samar da aikin yi ko ko sai ya koma ne zai baiwa gwamnan shawara daga cikin policy da ya shirya yana so zai karfafa wa nan abunan reduction pro ministry zai karfafa musu karfi zai ba su haɗin kai za su zo na za a yi modalities wadda dukkan wani matashi da ke adamas din Allah yadda dai ba zai rasa abun da zai yi ba kuma ina ga idan aka yi ka je kai kana karatu ka samu ilimi sannan ka dan samu abun yi ina gaba tun ma ka ce zaka tada hankali bai so ba taron na yini guda ya taɓo batutuwar dama na dalilin da ke kawo wa kasashen afirka ciki kuwa da najeriya tarnaki wajen ci gabansu ladan ibrahim awa murya amurka daga lagos a najeriya